daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba adamu tare da ku a cikin wannan hoto wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wuli lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu su ne shirin nan na kokun san daga nan sai labarin duniya sai kuma a ji mu koyi harshen farsanci sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu don bijin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a gya zama mu a fara jin shirin na ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 19 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 28 ga watan rajab na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan fabrairun shekara ta 1997 tsohon shugaban kasar china ding xiaoping wanda kuma ya kafa asasi na cigaban tattalin arzikin kasar china ya rasu yana da shekaru 92 a duniya kasar china ta samu sauyi da ci gaba mai tarin yawa a lokacin shugabancinsa shugaba din ya aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda yake haɗe da da gurguzu amma duk da haka ya shigar da ƙasar ta china a cikin harkokin kasuwanci da ƙasashen duniya din ya sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar china a shekara ta 1990 saboda tsufa sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1997 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 550 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan fabrairun shekara ta 1473 aka haifi nicholas copernicus masanin ilimin taurari da lissafi ɗan ƙasar poland da farko dai ya fara karatu ne a bangaren ilimin taurari amma daga bisani kuma ya koma a ɓangaren likitanci bayan kammala karatunsa ya shiga bincike a bangarori daban-daban kuma ya koma karantarwa a birnin rome na kasar italiya inda yake koyar da ilimin lissafi amma kuma duk da haka yana gudanar da bincike mai zurfi akan ilimin taurari inda a shekara ta alif biyar da uku ya kai ga gano cewa ƙasa ce take zagaye rana ba rana ce take zagaye kwallon ƙasa ba ya kuma gano cewa ƙasa tana zagaye rana a cikin sa'o'i ashirin da hudu a kowace rana guda bayan wani ɗan lokaci da ƙaddamar da littafin da ya rubuta akan yadda ƙasa da taurari suke zagaye rana a cikin sararin samaniya ne ya rasu ranar 24 ga watan mayun shekara ta 1543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 wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Bismillahir Rahmanir Rahim jama saurari Assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta kaddamar da sabon kamfanin zirga-zirgar jiragen sama duk da takunkumin Amurka. An kori wakilan Isra'ila daga taron koli na kungiyar tarayyar Afirka dubban al'ummar kasar tunisia ne saboda zanga-zangar adawa da manufofin shugaban kasar ka'is sa'id sakataren wajen kasar amurka anthony blinken ya gari kasar china game da taimakawa rasha kan yakin ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta kaddamar da sabon kamfanin zirga-zirgar jiragen sama duk da takunkumin amurka rotani sun bayyana cewa ministan kula da zirga-zirgar jiragen sama na kasar iran ya halarci bikin kaddamar da sabon kamfanin zirga-zirgar jiragen sama mai zaman kansa mai suna yes the ear duk da takunkumin kan bangaren zirga-zirgar jiragen sama da kasar amurka ta gaba wa iran bikin ya zo ne bayan da jirgin farko na kamfanin ya fara safara daga birnin tehran zuwa birnin yazd kamfanin jirgin saman zai amfani da jirgin sama samfarin a310 airbus da zai rika tafiya mai dogon zango wanda zai hada da birnin najaf na kasar iraki birnin dubai istanbul da kuma birnin mumbai masu zuba hannayen jari masu zaman kansu ne suka sanya hannun jari a kamfanin da ya kai dala miliyan 22 don ganin an kaddamar da sabon kamfanin na zirga-zirgar jiragen sama na yes kaddamar da kamfanin zirga-zirgar jiragen sama yana zuwa ne duk da magungan takunkumi da amurka ta gaba a kasar iran a bangaren sufurin jiragen sama da ya haramta sayarwa a iran bangaren kayayyakin jirgi domin yin gyara ko kuma sayar mata da sabbi an kori wakilan isra'ila daga taron koli na kungiyar tarayyar afirka mataimakin daraktan kula da kasashen afirka a makatarokin wajen isra'ila da sauran wakilan isra'ila an kore su daga babban dakin taron koli na kungiyar tarayyar afirka da ake gudanarwa a birnin addis ababa na ƙasar ethiopia lamarin ya faru ne a lokacin bude taron kolin na ƙungiyar tarayyar afirka bana jami'an tsaro da ke wajen suka tunkari jami'ai da wakilan isra'ila da ke dakin taron kana su buƙaci da su kama gaban su fice daga wajen kuma an yi ta yayata faifan bidiyo da ke nuna lokacin da jami'an tsaron suka tasa su kakakin makatanokin wajen isra'ila ya bayyana abin da ya faru a matsayin mafi muni kuma ya ɗora alhakin afkuwar hakan kan ƙasashen algeria da kuma afirka ta kudu sai wani jami'in kungiyar ya bayyana cewa mutanen da aka bukaci su fice daga ɗakin taron ba su daga cikin waɗanda aka gayyata a nasa ɓangaren firayim ministan falastinu muhammad shataye ya faɗi cewa lokaci ya za a kama isra'ila game da muggan laifukan take tafkawa kan al'ummar falastinu kuma a yi da shi a mataki na ƙasa da ƙasa dubban al'ummar ƙasar tunusiya ne sa da zanga-zangar adawa da manufofin shugaban ƙasar ka'is sa'id rahotanni sun bayyana cewa dubun dubatan al'ummar kasar tunisia ne sauƙana da gagarumar zanga-zanga a manyan biranen kasar har guda takwas domin nuna adawar su da manufofin shugaban kasar ka'is sa'id ya bullo da su masu zanga-zangar a garin sefax sun ɗaga alluna da ke ɗauke da rubutun da ke nuna cewa a dakatar da kai hari kan 'ya'yan ƙungiyar ugtt inda aka kama fitattun mutane da 'yan siyasa da 'yan jarida da wasu alkalai guda biyu da suka shiga cikin zanga-zangar ƙungiyar kare haƙƙin adama ta masa ɗinkin duniya a ƙasar ta kira da saki dukkan waɗanda ake tsare da su wannan yana zuwa ne ko a kwanakin baya ma sai da gwamnatin ƙasa ta kori shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa na ƙasashen turai a ƙasar bayan da ya shiga zanga-zanga nuna adawa da gwamnatin ƙasar da ƙungiyar UGTT ta shirya. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. iran ta yitar da harin da kungiyar isis ta kai garin homa na kasar syria kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya yi allah wajen da mummunan harin da kungiyar ta'adda ta daesh ta kai garin homa na kasar syria wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla hamsin da uku tare da jikkata su da dama kan'ani ya mika sakon ta'aziya ga gwamnati da al'ummar kasar syria da iyalai da 'yan uwan waɗanda harin ta'addancin ya shafa kana ya musu fatan samun rahama da gafarar ubangiji da kuma ba da haƙuri da dangana ga iyalansu haka zalika babban jami'in ya bayyana buƙatar da ake da ita na ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na su taimakawa ƙasar siriya wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ƙungiyar da'ish da sauransu da ƙarshe nuna cewa ƙasar amurka ita ce kan gaba wajen ƙirƙiro da taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke zaune a ƙasar siriya ba bisa ƙa'ida ba daga karshe za ku ji cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gargadi kasar china game da taimakawa rasha kan yakin ukraine blinken ya zargi kasar china da taimakawa rasha da muggan makamai a yakin take yi da kasar ukraine a lokacin ganawarsa takwaransa na kasar china wang yi a gefen taron muni kan tsaro ya faɗi cewa na bayyana wa wang cewa wannan matakin zai haifar da mummunan sakamako a dangantaka da tsakaninmu ya ce akwai kokonto sosai game da irin taimakon da china take ba wa kasar rasha da ake zargin akwai makamai daga ciki sai dai sannu a hankali amurka za ta gano kowane irin taimako ne kuma ya ce china tana taimakawa kasar rasha da wasu kayayyaki da ke da tasiri ko kuma hatsari sosai wannan yana zuwa ne duk da irin taimakon muggan makamai da kasar amurka take ba bawa kasar ukraine da ya kai na biliyoyin daloli tun bayan da kasar rasha ta kaddama da farmakin soja a kasar ukraine da amurka da kawayenta suke amfani da kasar wajen ƙoƙarin wargaza kasar rasha to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan madalla shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu asalamu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da takwas inda za ku ji cewa a yau dai Muhammad ya yi tattaki zuwa kasuwar Tehran wadda ita ce kasuwa mafi girma a wannan birni wadda kuma ita ce ɗaya daga cikin kasuwanni mafi tsufa a Iran baki ɗaya. Duk da cewa kun ji cewa a lokutan baya Muhammad ya je wannan wuri ya kuma ga abubuwa da dama da suka birge shi a cikin wannan kasuwa. Daga cikin abin da ya gani har da wani allo wanda aka yi zane-zane a kansa ya sake komawa domin ya tabbatar da abin da ya gani a kan wannan allo da aka yi zane shin menene meme saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri domin jin yadda ta kaya tsakaninsa da mai shago amma kafin lokacin sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. سلام سلام علیکم بفرمایید بسم الله خوش آمدید برکه دزوا فرش در دومه فرش ها در دومومی قیمت پراشی قیمت چند است؟ نوانی پراشن کدام ونی قرمز جا کوچک کرمی تابلو الو نقاشی زنه مثل تمکر تابلو فرش الان در قیمتش، قیمتش پراشنسا دو میلیون miliyan تومان، تومان Kuɗin تومان ابریشم الحریری هنرمند مسنی هنرمندان مسنه تبریز برنن تبریز کاشان برنن کاشان آنها بافتند سو سنساکا آنها می بافند سو سنا ساکاوا گران mai tsada زیبا mai kyau Sokor. aikin ƙololuwa واقعا sosai Arzon. mai sauƙi بیایید کزو با من دنی یک میلیون میلیون بیا موزه ورن تاریخی موزه نقاشی ورن تاریخی نه زنه زنی هنرمند مسنی هنرمندان مثلا To madalla to jama'a masauri a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyin so da waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin a ne da salo ke makwatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. kuma ga kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shin yana sun same ka muku kide-kide daban-daban da aka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. A yau shirin namu ya gayyato muku mawaƙin nan ne na ƙasar Iran mai suna Kevan Tafne domin jin waƙar da ta mana. Da fatan masu su gyara zama kuma su jaɗin shirin. छरी بعد مرا کلام تو نشانه ها ز دوست میدهد مرا کلام تو نشانه ها madalla da bahadar murad khoni a cikin wannan waka da ka gabatar a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you takaitattun labaran duniya. Iran ta kaddamar da sabon kamfanin zirga-zirgar jiragen sama duk da takunkumin Amurka. An kori wakilan Isra'ila daga taron koli na kungiyar tarayyar Afirka. Dubban al'ummar kasar Tunisia ne gwadon zanga-zangar adawa da manufofin shugaban kasar Ka'is Sa'id. Sakataren wajen kasar Amurka Anthony Blinken ya gari kasar china game da taimakawa rasha kan yakin ukraine to da haka muka zo kashin dukkanin abubuwan da zamu gabatar muku a cikin wannan fitowar da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ku muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Bye.